Karfe takwas agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, karfe bakwai kenan agogon TU da na Ghana. An kamo sashen Hausa na Radio France International akan mita goma sha tara da kuma ashirin da biyu. Ka misali. Mai sauraro barkamu da hantsi da fatan mu waye gari lafiya ga kanin labaran da muke dauke da su. Kotun kolin Najeriya ta kawo ƙarshen takaddama kan dokar bada damar samun bayanai daga hukumomin gwamnati. jami'an wato jam'iyyar adawa africos ta nemi magoya bayanta da su gudanar da zanga-zangar adawa da hana ɗan takarar ta tsayawa takarar shugabancin ƙasar hakanan za ku ji cewar amurka ta nemi a yi wa asusun ba da lamuni na duniya imf da bankin duniya garan bawul yanzu kuma ga cikakkun labaran kotun koli a najeriya ta kawo ƙarshen duk wata takaddama da aka shafa shekaru ana yi kan dokar ba da damar samun bayanai daga wajen hukumomin gwamnati da ake kira da freedom of information act a lokuta da dama dai jihohi suna hana bayanai da sunan dokar bata shafe su ba a kazalika wasu ma'aikata wasu ma'aikatu musamman ma suna hana 'yan jaridu da kungiyoyi bayanai don gudun kar a bankaɗo rashawar da suke tafkawa wakilinmu abuja muhammad sani abubakar ya haɗa mana rahoto a kai yanzu dai kotun koli ta kawo ƙarshen duk wata takaddama inda ta kuma wa dukkan hukumomin gwamnati da su bada bayanai a duk sanda aka nema ga abin da masanin shari'a barista haruna garba magashi yake cewa jihohi suna amfani da damar cewa doka ce ta ƙasa ba ta jiha ba don haka ba za su yi amfani da ita ba to wannan hukunci ya warware wannan yanzu babu wata jiha ko wata ma'aikata ko local government da za su ɓoye bayanai wannan ya zo a daidai lokacin da ake bukata shugaban kungiyar 'yan jarida na ƙasa nuj alhassan yaya cewa yake a tabbas wannan hukunci da kotun koli ta bayar wata zai taimaka gaya wurin samun nasarori akan al'amura na wato cin hanci da rashawa a najeriya kuma ma'aikatu daban-daban wannan doka za ta yi aiki haka kuma wannan doka zai taimaka gaya wurin inganta aikin jarida wurin binciken kwakwab domin a gano matsaloli shi ma umar yakubu na kungiyar fiscal transparency da ke yaƙi da rashawa cewa yake duk wani kasafin kuɗi da ake a najeriya kashe arba'in da shida zuwa arba'in da shi ne ke zuwa wurin jihohi to ya za a ce ba dama 'yan jarida ko ƙungiyoyi wanda suke zama kansu irin namu mu nema bayani akan yadda ake kashe wannan kasafan kudaden so wannan zai kawo ci gaba a najeriya sosai ga abin da shi ma wani ɗan jarida mai binciken kwakwaf aliyu umar yake cewa abun farin ciki ne ga aikin jarida zai taimaka wajen cin hanci da rashawa fatan yanzu shine dokar ta yi tasiri wajen daƙile rashawa a ƙasar muhammad sani abubakar abuja rfi hausa shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya gana da shugabannin rundunonin tsaron kasar karo na farko bayan dawowarsa hutu daga kasashen Faransa da Birtaniya. Matsalolin tsaro da kuma na har-haren da ake kaiwa sassan kasar na daga cikin batutuwan da shugaba Tinubu ya tattauna da manyan jami'an na gwamnati. Ministan ilimi a Najeriya Dr. Maruf Alhausa ya ce gwamnatin kasar ta fi da naira miliyan dubu hamsin don biyan malamai da ma'aikatan jami'a kudadensu na allowance allowance da suke bi kamar yadda shugaban kasar Bola Ahmad Tinubu ya alkawaranta a cikin wata sanarwa da daraktan yada labarai ta ma'aikatar ilimin kasar Folshade ta fitar ta ce wannan manuniya ce da ke tabbatar da aniyar gwamnatin Tinubu na inganta bangaren ilimi. a jamhuriyar Nijar, kuwa yau ce niger din ke bikin cika shekaru talatin, da kawo ƙarshen 'yan tawayen abzinawa a yankin arewacin ƙasar wanda a baya ya zama rikici mafi girma da ƙasar da ke yankin sahel ta yi fama da shi gabanin kawo sa a shekarar 1995 guda cikin tsaffin 'yan tawayen abzinawa a Nijar a gali barka da kuma a yanzu haka ke jagorantar wata ƙungiya mai rajin yaƙi da ta tawaye a ƙasar ya ce babu abin da za su ce sai godiya ga ubangiji alakan mu da gwamnati yau mun gode ma Allah tunda inda nike ni president na ENVP ne yau inda muke muna nan mu yi fete le 24 avril ta san dai in ba mu shi dadi ba ba za mu zuwa mu fito daga kowace komin yau tana cikin uh, arlit saboda a yi fete zaman lahiya kenan in kaga abu mutane suna zuwa gare shi in kaga mutane suna biye da mutum ka san dai saboda suna jin daɗi don shine na ce maka ci gaba mu. mun gode ma Allah tunda mun yi a mun kira duka komin yau suna nan cikin jihar na Arlin sun zo bisa reunion na ENVP kuma sun zo bisa da 24 Avril kin kenan muna ma Allah godiya muna ma ikon nan da ya kama shekara biyu abinda zamu cewa muna ma Allah godiya kuma muna ma governor godiya da yake saurare cikin abubuwa da yawa da shite-shite da yawa ya yi hankuri sai da yau zaman lahiya da wani rebellion da wani wanda ke so ya kawo ma Niger tashi hankali duka wadanga abu ya tahi da hankuri sai da ya kare da su kenan yau cikin agadas dai cikin arewacin agadas zamu cewa muna ma Allah godiya guda cikin tsaffin 'yan tawayan abzinawa a niger a gali barka kenan gwamnatin jamhuriyar benin ta tabbatar da mutuwar sojojinta 54 a wani hari da ake zargin masu ikirarin jihadi ne suka kai musu a sansaninsu da ke wajen shakatawa na kasar a makon da ya gabata wannan ne dai adadi mafi yawa na sojojin da aka kashe a kasar tun bayan fara kai har-hare da ake zargin masu ikirarin jihadi ne ke yi a arewacin kasar ra'ayoyi sun sha bamban tsakanin al'ummar kasar ghana bayan da shugaba john dramani muhamma ya dakatar da shugaban kotun kolin kasar daga mukaminta bisa zargin aikata ba daidai ba wakilinmu a kara abdullah shamun bako na dauke da karin bayani wannan matakin dai da shugaban kasar ya aiwatar ya daidai da kundin tsarin mulkin kasa wanda ya ba shi damar yin nazari akan duk batutuwan da ya jibanci korafi da kuma koken da ake shigarwa akan manyan jami'an gwamnati da kuma alkalai sai da tuntuni jam'iyyar adawa da sauran wasu sassan 'yan kasar ghana suke ganin cewar neman dakatar da shugaban alkalan kasar na da nasaba da siyasa kamar yadda jami'in sadarwar jam'iyyar npp sadat ya yami su bako ya sharhi daga bangaren npp wato ba damuwa sosai sosai ba ne gare mu in a sense kamar ai ndc suka yi niyan cire chief justice manyan ndc duka in ka duba maganganun da suke tun kamin su zo fawa suna gwada maka karara cewa abin da ya danganci lauyoyi judges to the extent har sun suna magana for the past years the judges has not been fair to the ndc wanga babba ya zo in suka zo so reset president mama da kan ya faɗi Alhaji Usmanu Jikan Karki mai magana da yawun gwamnatin jam'iyyar NDC dakatar wannan yana kan hanyarsa daidai ba za ki iya kina jakotan wato alkalai na gari baki daya sannan ana wani korafin da wani abin da yake bai dace ba to amma kaga dakatar wanga da yayi da binciken da da a yi a duba duk abin da korafin da jama'a suka kawo na a sauke ta laifin ya kai a sauke ta ina jin dole ne wannan president yana da eh, hurumi ya sauke ta aiki da gaskiya mutum uku da suka shigar da kara zuwa ga ofishin shugaban kasa akan neman dakatar gabatar da shugaban alkalai Justice Gertrude Tokono, Abdallah Shamun Bako, Accra, arefa. To labaran da yana zuwa ne daga sashen Hausa na Radio France International. Babbar jam'iyyar adawa Ivory Coast ta yi kira ga magoya bayanta da su gudanar da zanga-zanga a wajen kotun kasar a yau Alhamis domin nuna adawa da hana ɗan takararta tijani Chiam tsayawa takarar shugabancin kasar a zaben watan Oktoba mai zuwa. sakataren baitulmalin amurka scott bassent ya ce ya zama dole a yi wa asusun bayar da lamuni na duniya imf da bankin duniya garan bawul domin a cewarsa a yanzu sun sauka daga kan turba madaidaiciyar da aka gina su a kai Hawa halar Gwangwazo na ɗauke da cigaban labarin. Sakataren baitulmalin na Amurka Besant ya ce babu wata doka da ta baiwa IMF damar baiwa kasashen da suka bijirewa kaddamar da sauye-sauye bashi. Scott Besant na wannan jawabi ne yayin wata keɓantacciyar tattaunawa a wani taron haɗin gwiwa tsakanin IMF da Bankin Duniya inda ya ce samar da ci gaba da tattalin arziki mai ɗorewa ga kasashen duniya ne ya kamata ya zamto abin da asusun bayar da lamunin ke alfahari da shi. Wannan kalamai na Scott na zuwa a daidai lokacin da IMF ke bayyana yiwuwar sanin mummunan koma bayan tattalin arzikin duniya baki daya sakamakon sabbin harajin da kasashen Amurka da China ke ci gaba da laftawa juna a sabon yakin kasuwancin da suka shiga bayan dawowar Donald Trump. A daidai lokacin da bankin duniyar ke fama da tarin matsalolin tafiyarwa da bayanai ke cewa ya sauka daga manufar yadda aka kafa shi. Shi kuwa IMF ya ce wannan rikici na haraji ya rushe shirinsa na fiye da shekaru tamanin da kuma zai haddasa masa koma baya. Ƙungiyar ɗaliban yankin Kashmir da ke karatu a Indiya sun ce suna fuskantar cin zarafi da tsangwama bayan mummunan harin da aka kai yankin Himalayan da ya sanadiyar mutuwan wasu Indiyawa 24. karfe 8 da minti goma. taken labarin wasanni kenan ga kuma ahmad abba ya sake dawowa barka da hantsi kokari ka misali na barka da kamar da muka bayyana da real madrid ta rage tazarar maki tsakaninta da barcelona zuwa hudu maimakon bakwai bayan nasarar doke getafe da ci ɗaya mai ban haushi a wasan La Liga da suka fafata daren Laraba. Madrid ta ci kwallonta ta hannun wato Ada Gola tun a minti na 21 da soma wasa kuma hakan aka tashi a karawar da tawagar ansaloti ta haɗa maki ukun da take bukata duk da salon aje wasu 'yan wasa da kocin ya yi amfani da su kamar yadda abokiyar dabinta barcelona ita ma ta yi a ranar asabar real madrid da barcelona za su doka wasan karshe na copa del rey hakan ya sa wato bata fara wasan getafe da wasu fitattun 'yan kwallonta ba real madrid wadda take ta biyu teburi da maki 72 ta rage tazarar da ke tsakaninta da barcelona mai jan ragama da maki 76 carlos ancelotti ya aje antonio rudiga da jude bellingham da eduardo camavinga da luka modric da dani uh, ceballos da kuma rodrigo a benci Kylian Mbappe dama shi bai buga wannan karawar basa ba karo rauni da ya samu lokacin wasan da Arsenal ta ci Real Madrid da cibi da ɗaya a wasan kwata final na zakarun Turai. Sai dai fa Ancelotti ya bayyana matukar damuwa gabanin haduwar kofa da rai saboda rauni da ya ce 'yan wasan su biyu David Alaba da Eduardo Camavinga din sun samu yayin wasan na Getafe. fatan arsenal na lashe kofin premier gamu da tasgaro sakamakon kunnen doki biyu da biyu da ta yi da crystal palace a filin wasa na emirates lamarin da ya sa yanzu wato liverpool din na bukatar maki ɗaya ne rak domin rage kofin a bana wato ɗage kofin na bana e to 'yan wasan makiyar ta da suka fara cin kwallo wato a mintuna uku kacal da soma wasa ta hannun jacob eh, kiwil sai dai fa mintuna 27 Crystal Palace ta farke ta hannun dan wasanta Ebereshi Ize. Lerando Trossard ya sake cewa Arsenal kwallo ta biyu a mintuna na 42 aka tafi hutu rabin lokaci Arsenal na jan ragama da ci biyu da ɗaya. to duk da mamaye wasan da asalar ta yi fa na tsawon lokaci ana dab da tashi daga wasa wato mintuna na tamanin da uku da sun wasa crystal palace ta rama ta nun dan wasan ta jim <laughs> philip merteta aka tashi wasa biyu da biyu wato ta jika mata aiki tana tunanin ta kammala amma ko abin da yi wato da wannan sakamako arsenal na da maki 67 ne a wasanni 34 yayin da liverpool ta hada maki 79 a wasanni 33 da ta ci gaba da zama a saman teburi kuma tana bukatar karin maki ɗaya ne kacal kamar da muka bayyana ga sauran wasanni da suka rage don lashe wannan kofi ita ma manchester city wadda ta buga wasanni 34 tana matsayi na uku ne da maki 61 kulob din saudiya ya ware zunzurutun kuɗi wato har euro miliyan 300 domin ɗauko ɗan wasan barcelona ɗan ƙasar brazil rafael diaz beloli da aka fi sani da rafinha bayan subucewar manyan 'yan wasa irin su mamad salah wanda ya sabunta kwantiragi da liverpool da vinicius juniors wanda shi ma zai kulla sabuwar yarjejeniya da real madrid yanzu haka kungiyoyin saudiya sun karkata alakar su zuwa ɗaya daga cikin fitattun 'yan wasan barcelona wato yan hilal din ta shirya baiwa rafinha zunzurutun kuɗi euro miliyan hamsin hamsin har shekaru hudu wato miliyan ɗari biyu sannan za ta ba barcelona ɗin miliyan ɗari idan ta yadda e, to hukumar kula da wasannin premier najeriya ta ci tarar kungiyar kwallon kafar borno el kanemi warriors tarar miliyan uku da rabi biyo bayan hargitsi da magoya bayan ta suka yi a wasan mako na 34 da suka yi da ikorodu city titi a birnin maiduguri hukumar ta kuma ba da umarnin rufe filin wasa ga magoya bayan har zuwa a ƙarshen wannan wasa gaba daya na'am to muna eh, godiya matabba madalla Masu sauraro ga wasu daga cikin labaran da muke ɗauke da su a shafukanmu na yanar gizo, WhatsApp, TikTok da kuma Facebook. Yayin da aka shiga makon rigakafi na duniya na bana, UNICEF ta ce an samu bullar cutar foliyo a jihohin Najeriya tara. yau ake bikin cika shekara talatin da kawo ƙarshen tawayen abzinawa a Nijar. Gwamnatin jamhuriyar Benin ta tabbatar da mutuwar sojojinta sama da hamsin a harin da aka kai a ƙarshen makon jiya. Ko me yasa Amurka ta wa taron zaman lafiya tsakanin Rasha da Ukraine? Da zarar kun ziyarci shafinmu mun wallafa bayani kan koma bayan da aka samu a kungiyoyin kwallon kafa na arewacin Najeriya. Haka zalika mun wallafa bidiyon tsutsar da ta kassara noman tumatir a Najeriya na bana wanda ya haddasa tsadarsa. Ku ci gaba da kasancewa da sashen Hausa na Radio France International a Rafai domin samun har labarai daga sassan duniya daban-daban. Ku bibiya Rafai Hausa Kumori. taskamu ta wannan rana kenan waɗannan da ma ƙarin wasu labarai duka na a shafinmu na intanet yanzu bari mu je ga shirinmu na gaba. Barkanmu da wannan lokaci mai sauraro da fatan an tashi lafiya. Shamsiyya Haruna ke farin cikin sake kasancewa da kai a daidai wannan lokaci cikin shirin ilimi hasken rayuwa daga nan sashen Hausa na Radio France International. Shirin na yau ya ɗora ne kan kashi na farko da muka gabatar a makon jiya, wanda ya duba game da yadda harshen Hausa ya bunƙasa a lokutan baya da muhimmancinsa baya ga matsalolin da yake fuskanta da ma ƙalubalen da rubutun Hausa ke fuskanta a kafofin sada zumunta. Shirin na yau ya karkata ne zuwa ga illolin rashin kyautata rubutun Hausa da kuma yin amfani da manhajar Google Translate wajen fassara da sauransu. Sai a biyo mu. Masana sun bayyana ƙa'idojin rubutun Hausa a matsayin wani yanayi na lura tare da kiyaye ƙa'idojin harshen Hausa a rubuce domin samun damar isar da saƙon da marubuci ke nufi zuwa ga mai karatu daidai ba tare da ɗungushe ko sauya ma'anar da marubuci ke nufi ba. A cewar masana, kiyaye ƙa'idojin rubutun yana kuma samar da sauƙin fahimtar karatu daga mai karantawa. Ko da a kafafen yada labarai rashin kiyaye ka'idojin rubutun hausa yakan taka rawa wajen sauya ma'anar labari to ko yaya masu bibiyar shafukan yanar gizo na kafafen yada labarai ke ji idan suka ga ba a yi amfani da